taron masu gidajen gasa burodin dai ya sami halartar shugabannin kungiyoyi na jihohin arewacin najeriya goma sha tara da kuma birnin abuja a bayan kammala taron ne kuma sai shugaban masu gidajen gasa burodi na tarayya mr dominic daniel tumba ya gana da manema labarai don fayyace matsayin kungiyar bukatarmu yanzu ga halin da masu birni suka shiga ciki shine abin da nafta ta kawo mana harajin da ta kawo ta dora mana akan aikin da muke yi na gasar biredi a najeriya ba zai yiwu ba saboda a duk faɗin duniya ba inda ake registering bread bread abu ne wanda za a dafa shi yanzu a cinye shi yanzu da farko a baya ma mu a gaya musu cewa lallai biredi ba ba a registering biredi danyen kaya ne ka dafa zuma yanzu zai kare su muna kiran gwamnati ba mu ki ba amma wannan taron da suka dora mana gaskiya fi karfin mu ba za mu yarda ba ba za mu taba yarda ba sannan kuma wannan taron dama da farko shekarun bayan da suka shige rijistarin birni ma suka ce kyauta za a yi kyauta ne yau kuma gashi an kawo mana taron da ba za mu iya biya ba sannan an kama ka da laifi laifi wanda ba ta kai ta kawo ba a dora ma taron miliyan biyu kun aika musu a matsayin ku akai eh mu aika musu a matsayin mu gaya musu matsayin su shugaba na coordinator na north east gaba daya mun gaya masa kuma lalle ya tabbatar mana da cewa zai koma abuja zai je samu director general zai mata bayani to duk abin da fata faɗa mishi akan wannan kare zai dawo ya gaya mana to yanzu muna jira akan tattaunawa da suka yi a abuja ya gaya mana sannan mun musamman take da zamu dauka shi ma nasa jawabin shugaban kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewa wanda har ila yau shine shugaban na jihar kaduna alhaji bashir tahir ya bayyana irin alfanun da gidajen burodi ke samarwa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. gidajen biredi suna ɗaya daga cikin waje da suke taimaka ma al'umma mai yin biredi ko buhu ɗaya zuwa biyu za ka ga akwai ma'aikata sama da mutum goma yanzu a nan bauchi da muke magana akwai gidan biredi da yake azare alheri bakery ake ce me suna da ma'aikata ni na je na gani sama da mutum ɗari biyar taimaka ma gwamnati suke indirectly so wannan abu ya shigo abinda ake registration naira dubu goma ishirin talatin da wasu penalties da charges da yanzu da suka kawo wanda muke gani mai aikin biredin ba a taimake shi ba ba a shi ba za a sun yi muku yawa ne ko kuma ninkawa su goma suka yi ba ninkawa su ɗari suka yi yanzu alal misali wanda karamin ma'aikaci ko karamin gidan biredi masana'anta da take aikin buhu ɗaya zuwa biyar an ce yanzu za ta yi rajista sai ta kashe kashe dubu ɗari da hamsin wanda da dubu goma ne akwai dokan da ta ce in aka zo aka same ka da matsala a gidan biredin ka za a iya rufewa abin da zai sa a rufe a buɗe shi sai ka biya naira miliyan uku shi ma dai shugaban masu gidajen gasa burodi shiyar arewa maso gabas alhaji muhammad gidadu sani kuma shugaban kungiyar a jihar gombe ya yi tsokaci dangane da halin da gidajen gasa burodi za su fuskanta a sanadiyar karin harajin da hukumar nadab ɗin ta yi analysis da na ba nafdac na tabbatar musu cewa a maiduguri kamu matsaloli na tashin hankali da kuma matsala na eh, tattalin arziki da aka shiga muna da gidajen biredi 400 da wani abu amma yanzu kwata-kwata 150 muke da shi sannan kuma na tabbatar musu cewa a shiyar arewa maso gabar muna da gidajen biredi guda 900 da wani abu amma yanzu 900 da wani abu muke da shi guda dubu sun fita a business din saboda kawai yanayi yanayi me na me na tsadan kaya a yau din an kara kowace buhun fulawa kuɗi a yau din an kara kowane buhun suga kuka muna kira da babban murya da a tabbatar cewa an shawo kan wannan matsala ta hanyar barin mu mu ci gaba da sana'ar biredin mu yadda muka saba dama duk shekara biyu muna renewing nan ba mun yadda da ladabtarwa amma ba mu yadda da fitar da masu biredi a business din biredi ba Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.